A halin yanzu 'yan sandan kasar Gini sun riga da sun yi arrestin din Binta Sangore. Wannan matar da bidan take ta yawo akan ta yi sallah ta yi ibada a karuwa ba tare da ta nutse ba. waɗanda ba su ga bidiyon ba wannan shine kaɗan daga cikin bidiyon nata da yake yawo tana sallah a kan ruwa ita da binta sangore sai ya dace wali ya ce ko kuma malama ce duk za ku iya kiranta da shi yar asalin ƙasar gini ce kuma ta yi ikirarin da cewa wannan abin da take yi baiwa ce ko in ce wali taka ce wasu na ganin da cewa tabbas za ta iya yiwa Allah ya bata baiwa wasu na ganin da cewa tsafi ne wasu kuma na ganin da cewa damfara ce da rufa ido wasu ma sun mai da abin izgilanci sai a ajiye da duma a kan ruwa a dinga maimaita abin da ta faɗa sai a gwada yin ruku a gwada sujjada a ga ko za a kefa <laughs> wasu kuwa tuni suka nufi kogi suka ajiye duro a kai suka shimfiɗa dumas a kai suka ciwa abin da suke ba komai bane in ban da fa'ida da yaudaran mutane kun gani sun ajiye daren sun daga sun gani a bangaren san gore ko sun ce mutane kada su janyo fushin Allah su dai wallahi daga Allah ne wannan bai kun ga da dumar da suke abin akan ta kun ga anan tana ibadar kun gani sun kara bidiyo sun tabbatar da cewa wallahi ba damfara bane ba daga Allah ne kuma sannan abin lura ita da dumar ta yi flat akan ruwan amma kuma duk masu kwaikwayo ta dumar su ba ta yi flat akan ruwa ba sai ta nuna an ɗora wani abu akai kai, mai da na gaya muku yan sanda sun kawo binta sangore ga shi nan kun ga hoton ana shirin shiga da ta police station duba da cewa wannan abin da ta yi bata saba doka mutane sun tambayi police cewa me ta aka kama ta police din sun ce an kama ta akan laifi daban ne amma sun yi faɗan wani irin laifi ne shin kuna ganin da cewa sallah akan ruwa damfara ce kuma baiwa daga Allah Allah samu dace